For the most part, African countries are exporting raw material, have it processed and then send back. Babban darakta a Bankin Raya Afirka kenan, Mr. Ibrahim Afa, ke mani karin bayani dangane da wani tsari da suka bullo da shi na bunƙasa aikin gona a Najeriya. Inda yake cewar a sassan Afrika da dama, ana fitar da muhimman albarkatu ƙasashen waje a sarrafa kana a sake dawo da su. wanda hakan ke sa kashe kudaden musaya. Saboda haka abin da muke kokarin yi shine muna duba Najeriya a matsayinta na babbar kasar Afrika mai kuma karfin tattalin arziki sannan ga faɗin ƙasa. Muga yadda za mu canza salon tsarin noma daga wanda iyali ke yi don samun abin sawa a bakin salati zuwa na wanda za a ke yi da yawa har a sai dama masana'antu don a kirkiro ayyukan mun keɓe kamar dala miliyan ɗari biyar, kuma muna fatan su ma abokan burminmu su shigo cikin wannan tafiya. Wannan shirin gwamnati da bangarori masu zaman kansu su za su jagoranta. Mu a matsayinmu na abokan tafiya za mu samar da kudaden aiwatarwa ne. We are there as technical partners, as financiers. A ɓangaren gwamnatin Najeriya kuwa, ministan noma Muhammadu Sabo na Nono ya ce za su zamanantar da aikin gona ne a baki ɗayan Najeriya. Ai na gaya muku cewa duk kusan local government na ƙasar nan gabaki ɗaya wannan program na mechanization ɗin zai shafe su kuma wannan ce muke ganin mafita don shine zai ba manoma dama su ƙara ingancin nomansu kuma su shiga samu dama inda za su ma za su shiga kasuwar duniya a shaɗin aikin nomansu. Idan muka duba rigimar da ke tsakanin makiyaya da manoma akan ƙasa ne kana ga akwai wadataccen ƙasa? Wannan rigima ai rashin gadewa ne sha'anin kiwo yanzu ai kasuwanci ne ya wuce magana coci da masallaci magana ce ta business in kana yi ka yin baka yi shikenan ba dole ɗaya daga cikin manufofin gwamnatin tarayya shine eh. haɓaka aikin gona kuma yanzu nan kai maganan cewar Najeriya ce gobe Najeriya ce mai tunkaho da aikin noma ba shi alman fetur ba Me kake nufi da wannan? O oh, ina gaya maka agriculture ta fi fetur muhimmanci. Kamar yaya? To Brown baka misali lita ɗaya ta nono tana wajen naira ɗari biyu zuwa ɗari uku. Lita ɗaya da ake ta faman rigima ta mai a nan ƙasar ɗari da arba'in da biyar ce. To wani irin rawa masu ruwa da tsaki kuma za su taka wurin tabbatar da nasarar wannan shiri? Sunana Aliyu Abbati Abdulhamid, manajin daraktan hukumar NASA. Hukuma ce wanda Central Bank ta, mallake ta don tallafa a manoma. Rawan da za mu taka shine rawa da ya shafi ƙananan manoma. Mu ta ɓangaren manoma aka bamu aikin. a yanda ake tafiyar nan idan manoman nan ba a dunkular da su an gyara su sun fahimci juna an dunkular da su waje ɗaya a gonaki waje ɗaya da shugabanci guda ɗaya ba da wuya samu irin tallafin da wannan program ɗin zai ba su so da idan tallafin ne yanzu ya fi sauki su samu akan suna warwatsa kamar da suke yanzu an sha kirkiro irin wannan shirye-shiryen amma ba kaiwa ga ainihin manoma a ƙasa karkara a wannan karan me ake don a tabbatar da cewa an cimma manufa wannan program sunan shi SAPZ special agro-processing zones ma'ana shine za a kafa manya-manyan kamfanoni wanda za su sarrafa amfanin gona kasan damuwar manoma shine ba noman ba wa zai saya daga wajensu in an saya wa zai sarrafar in an sarrafar wa zai wa zai fitar so abunda ita African Development Bank take so ta yi da federal government na Najeriya shine da noman da sarrafawan da aikin ajiyewa a store da transportation duk ya faru a waje daya ba tare da sai an ɗauki misali kamar tumatir an ɗauke shi wajen kilomita kusan dubu daya a kai Legas don a sarrafa shi a sake dawo da wanda aka sarrafa kuma arewa kilomita dubu daya ba. Ana son a noma, a ɗauka, a sarrafa, a fakejin nashi a yi komai da komai a waje daya. To wannan idan aka yi haka za ga amfanin da zai fito ko da ka shigo da na kasan waje za ka ga namu ya fi arha ga jama'a da yake an cire duk abin da ke kawo tsada a cikinsa. Yanzu dai abin jira a gani shine irin tasirin da shi wannan shiri zai yi. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.